Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Freedom muryar jama'a ke gabatar da inda ranka. Makarantun ‘yan mari a Kano sun fara shiga taitayinsu tun bayan fasa wata makarantar ‘yan mari a Kaduna, inda ake ɗaure mutane ana jibgarsu kamar dabbobi. wani boka mai gani har hanji ya gamu da gamansa bayan da aka kamo shi da shuri da guraye da layu kuma har ma an same shi da mata aure. Za mu ci gaba da bibiyar labarin irin azabar da galiban makarantu masu zaman kansu a Kano ke yi wa iyayen yara, wanda kuma ga alama masu ruwa da tsaki sun yi jigum. Kotu ta ci gaba da sauraron karar da jaruma amai ta shigar, tana neman a karɓa mata haƙƙinta daga jaruma Hadiza gaban, wata talakaɗa mata duka tare da sauran nau'ikan cin zarafi. Waje guda kuma masana sun ce nan gaba kaɗan za a samu ƙaruwar lukutayen yara a faɗin duniya gaba ɗaya. Kaɗan kenan daga cikin ƙunshin inda ranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya kunsa. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku lale maraba da sake saduwa cikin shirin inda ranka. A makon da ya gabata dai, 'yan sanda a jihar Kaduna suka tarwatsa wata makarantar 'yan mari inda ake ɗaure mutane ana azabtar da su, da sunan ba su ilimi ko tarbiyya. Yayin su maman da aka kai wannan makaranta, an kubutar da ɗaruruwan matasa, galiban jikinsu ya yi caɓa-caɓa da duka. Duk da cewa galiban irin waɗannan matasa gagara ce take sayansu da kansu suna kai waɗannan makarantu, amma masana shari'a na maimaita cewar shi fa mutum ba dabba ba ne, kuma zamanin bauta ya wuce. Don haka bai kyauta a gwamutsa mutane a ɗaure su ta mau ba. a nan Kano dai galiban gidajen mari sun shiga taitayinsu, har ma an fara ganin wasu sun fara kwance ‘yan marin, dama kuma an daɗe ana kuka dangane da yadda ake ɗaure ‘yan mari, wasu ma mutum biyu ake haɗawa ƙafa guda a ɗaure, hatta ma shiga makewayi don yin bawali ko kashi tare suke yi. Wannan ne ma ya sa a wasu lokutan sai ka ji ana zargin neman juna a tsakanin ‘yan marin ko kuma da malamai. Ko da yake a wasu lokutan ma su kansu malaman sukan shiga zargi na cin zarafi, domin a kwanakin baya mun kawo muku labarin wani da aka ɗaure a mari, aka zane shi har ta kai iyayensa sun nemi ba'asi. Ƙarshe aka ce malamin da ya dukan ya nemi ya yi ta'adar mutanen annabi ludu da shi wannan ɗalibi, shi kuma ya amincewa dalilin da ya sa kenan ya sa ƙarfi suka ɗaga shi suka farfasa masa jiki. Idan ba ku manta ba, ai mun fara ba ku wannan labari bayan da shi wancan malami ya arce. Ƙarshe dai magabatansa suka shiga magana aka haƙurƙurtar da iyayen wannan ɗan bari, kuma daga lokacin ba ƙara mayar da shi waccan makaranta ba. Sheikh Malam Ibrahim limamin sharifai da ake wa lakabi da Malam Alhajiji guda ne daga cikin manyan malamai masu irin waɗannan gidaje na tarbiyya. Ya ce dama can ya daɗe da daina ɗaure yara. Don haka yake bayar da shawara ga sauran masu gidan mari da dinga bayar da tarbiyya ta hanyar da ya dace. amma ba ta hanyar ɗaure kowa ba.
Gaskiyar magana kowane ne ma ba zai so a ce an daure shi ba. Don haka inda akwai yadda za a yi lallai ya kamata ya zama so a ce ba ɗaurewar ake ba kamar yadda ni gashi ba na yi.
To amma Shehu Tasiu Ishak shine sakataren kwamitin amintattu na makarantun tarbiyya na Kano. Wato dai makarantun da ake ce musu makarantun 'yan mari, ya ce wancan ɗauri na mari da ake wa yara ana yi musu ne domin ɗora su akan turba da tarbiyyantar da su. Malam Tasiu, wanda shine mataimakin kwamandan Hizba a nan jihar Kano, ya ce wannan ɗauri fa da suke yi shantu ne mai dogon asali.
To da farko dai ita wanda ce ko a tsara yaro ko a sa marmari wani abu ne wanda yake yana da dogon tarihi a ƙasar Hausa ko kuma in ce ga dumma al'adun al'umma. Shi duk wanda yake da larura ta rashin tarbiyya kamar mara lafiya ne. Wani lokacin za a iya neman a bashi magani ya ma shan maganin. Amma kullum abinda musamman ita wannan kungiyar mu take aiki a kai shine kokarin zamanantar da yadda tsarin tarbiyya yake.
za mu ji daga bakin wasu da aka taɓa ɗaurewa a mari don jin matsayinsu akan wannan batu, za ma mu faɗaɗa domin jin ra'ayoyi na malamai musamman ma masana halayyar bani Adama, domin dai a taɓa alli akan wannan batu. To daga makarantun ‘yan mari kuma sai batun azabar makarantu masu zaman kansu, inda suke ƙirƙirar wasu tsarabobi da nufin ƙara arzirta kansu. Wani babban abin takaici da galiban makarantun ke ƙirƙira shine batun littattafai, wanda an daɗe ana kuka a kansa, amma har yanzu hukumar lura da waɗannan makarantu ta kasa taɓuka wani abin a zuwa gani. Alal misali, a ga'ida masana sun ce tsarin manhajar karatu da ake bi a Kano iri ɗaya ce, da na makarantun masu zaman kansu da na makarantun gwamnati. Amma sannan a hankali makarantu masu zaman kansu sun kirkiri nasu daban, littattafai ma sun kirkiri irin nasu, littafin da suke koyarwa daban da irin na makarantun gwamnati. Don haka kowace makaranta sai ta kirkiri nata wanda ba lallai ka same shi a kasuwa ba, don haka ala dole ka saya a hannunsu. Batun kayan makaranta kuma wato uniform, abin ya zama tamkar gasa sai ka ga farashin uniform kamar kuɗin gezuna kowa gambari. Haka kuma sannan hankali da yawa daga irin waɗannan makarantu sun tasamma daƙile karantun Islamiyya a nan jihar Kano. domin suna ƙirƙirar tsarin Esther lesson na musamman da yamma ko a ranakun Asabar da Lahadi, wanda shi ma hanyar tatsar iyaye ce. Kaka kenan an toshe ƙofar zuwa makarantar allo ko Islamiyya. Da sauraro, ƙorafin iyayen fa yana da yawa, domin yawancin makaranta ce mai komai. Karanka ya kammala aji ɗaya, ya tafi aji na gaba, to babu yadda za a ƙaninsa da zai biyo bayansa, ya yi amfani da littattafansa na ajin baya. Hatta tsarin yadda ake tafiyar da azuzuwa ma irin waɗannan makarantu sun jirkita komai maimakon a ce firamare wan da tu sun ƙirƙiri wani irin turanci waccan kaji ta ce nata wancan ma kaji nata daban wakilin mu Yusuf Ali Abdalla ya ziyarci hukumar lura da irin waɗannan makarantu inda muƙaddashin sakataren hukumar Yakubu Abdullahi mai lafiya ke cewar suna sanar da cewar galiban makarantun gaban kansu suke yi ba sa bin sharɗa da ƙa'idoji.
A makarantu suna ƙari amma akwai ƙa'idoji na ƙarin. Na farko makaranta ba za ta yi ƙari ba ma sai aƙalla ta shekara uku akan kuɗin da take caji. Sannan game da littattafai dama ba a yadda makarantu masu zaman kansu ko na sa kai su tilasta wa iyaye cewa lallai sun sai littattafai ba.
Dangane da matsalar kaucewa manhaja kuma wakilin nami ya ziyarci hukumar KERD mai lura da ilimi a jihar Kano. inda wani babban kusa da yake amincewa a naɗi muryarsa ya bayyana cewar su dai ‘yan amin ne, tunda dai idan sun shirya manhaja ita waccan hukuma ta lura da makarantun ita ce ke da alhakin bin diddigi domin tabbatar ana bin ta sau da kafa. Hajiya Maryam Magaji ita ce shugabar ƙungiyar makarantu masu zaman kansa a Kano ta bayyana matsayinsu akan wannan mas'ala domin kai tsaye mun gayyato ta wannan ɗaki na gabatar da labaru musamman ma ganin cewar iyaye fa sun fusata.
To Hajji Maryam Magaji barka da shigowa.
Assalamu alaikum barka ka dai.
To ga waɗannan zarge-zarge da ake muku ana zargin ma kun ta san malalata ilimin Islamiyya. Shin me za ku ce?
To a gaskiya a nan gurin ba wai magana ce ta lalata ilimin Islamiyya ba. Mu mafi yawancin ma makarantun yanzu idan ka duba kaga za ka gama muna buɗe ɓangare na tahfiz.
wani lokacin amma kirkiri lesson na asabar da lahadi shi ma kin ga ana ware asabar da lahadi ne watakila dan yara su dan shakata su dan huta su ziyarci watakila ko yan uwa ko wani abu gaskiya ne a wannan bangaren gaskiya a wannan bangaren na lesson ina ganin har ma da laifin iyayen yara ba lallai bane fa a yi min dole a ce lallai lallai sai na biya kuɗin makarantar lesson magana littattafai ka ga ma littafi an rasa shi a kasuwa magana ta gaskiya magana littattafai babu wani mai makaranta da zan ce maka yana kirkirar littafi dai Facebook nashi.
Hajiya Maryam Magaji mun gode kwarai.
To kafin mu ɗora kan wannan batu na azabar da iyayen yara ke fuskanta daga makarantu masu zaman kansu, bari mu je ga labarin wani boka wanda ya fada hannun dakarun Hizba, bayan da aka same shi da shuri da wani faskareren allo har ma da wata matar aure. wakilin mu Aminu Abdu Baka noma yana da cikakken bayani.
Jami'an Hizba ne suka kai samame gidan mutumin mai suna Suleiman Usman da ke kofa wanda suka yi awon gaba da kayan bokancin nasa. Filin da ranka ya yi bakin kokarinsa wajen tattaunawa da wanda ake zargi tare da matar auren amma sun ki cewa komai. Ali Musa Aliyu shine babban daraktan hukumar Hizbar ya ce mutanen da ake zargi suna hannunsu kuma za su ci gaba da binciken lamarinsu.
Kun ga irin kayayyakin da aka kama shi da su in ba gani kai ba domin wannan bawan Allah hatta ma akwai matar aure da aka samu a wurinsa a matsayin kamar ko sakatariyarsa dai koya aka yi matakin da hukumar hizuwa ta dauka za mu tabbatar idan aka samu wani laifi tare da shi a aika shi zuwa wato hukuma ta gaba kotu kenan to Allah kiyashe mu akwai dai bukatar malamai su dage akan mumbari domin kwana biyu fa kasuwar bokaye tana bozo masauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. Daga babbar kotun tarayya mai lamba biyu da ke gidi-gidi kuma an ci gaba da sauraron karar da wata 'yar fim mai suna Amina Amal ta shigar tana neman kotun da ta kwatar mata haƙƙinta tare da ba ta kariya daga farmakin Hadiza gaban. Mai ƙara na neman kotun ta dubi girman Allah ta tarsa ta jarumar fim Hadiza Ali gaban ta biya ta diyar naira miliyan hamsin bisa cin zarafi da ta ce ta yi mata. Wato dai batun dukan da aka ce ta lakaɗa mata har ma kuma ta ɗauki bidiyon dukan ta haɗa wa duniya. batun dalilin da ita amal ta bayar na dalilin da ya sa Hadiza gaban ɗinta da keta ba shine abin tattaunawar mu a yanzu ba watakila ko sai a nan gaba yau dai mai shari'a Justice Oguwata ya saurari lauyoyin kowane bangare kuma an sanya ranar 23 ga watan da muke ciki domin duba sukar da lauyoyin ita Hadiza gaban suka yi na cewar kotun ba ta da hurumin ayyana sai fa kamata a yi hattara domin idan har kasashen duniya ba su tashi a tsaye ba za a samu karuwar haihuwar lokutan yaya masu teɓa fiye da kima. wakilin Yusuf Ala Abdalla yana da cikakken bayani.
Nazarin wanda hukumar kula da kiba ko teɓa ta duniya ta gudanar ya nuna cewa yawan yara masu teɓa zai ƙaru zuwa kusan miliyan 250 nan da shekara ta 2030 zai kuma ƙaru kenan da miliyan 150 kamar yadda yake a baya. Binciken ya kuma nuna cewa ga alama ƙasar China da Afirka ta kudu su ne za su samu ƙaruwar haifar masu ƙiba na ƙananan yara. Ƙungiyar ta kuma zargi gwamnatoci da yin halin ko in kula wajen tabbatar da ganin cewa cewar yara ƙanana tana samun kulawa ta fannin lafiya.
To an gaishe ka Yusuf. An gaishe ki Zulai. A nan kuma hukumar kwalejin kimiyyar fasaha ta jihar Kano wato Kano State Polytechnic na sanar da ɗaliban da ke da matsalar maimaita aji wato spill over students cewa an buɗe musu yanar gizon kwalejin domin yin rijista. Ana umartar ɗaliban da su gaggauta yin amfani da wannan dama kafin ranar goma ga watan Nuwamba. Sanarwa daga Garba Ismaila Fage jami'in hulɗa da jama'a a madadin magatakardar kwalejin. A kuma ga takardar mako wata wata baiwar Allah mai suna Hawwa Adamu wacce Allah ya jarrabe ta da lalura da za a yi mata aiki a asibitin koyarwar malami ni Kano kuma ana buƙatar naira dubu ɗari da ashirin domin wannan aikin. Sai kuma takardar neman taimako ta Murtala Wada ɗan shekara hamsin wanda shi ma Allah ya jarrabe shi da lalura ana kuma buƙatar naira dubu arba'in da biyu domin yi masa aiki shi ma ya ce ba shi da hali. Sai kuma takardar neman taimako ta Abdullahi Abdulwahab wanda mahukuntan asibitin idanu na Makka suke buƙatar naira dubu ɗari da talatin da ɗaya domin yi masa aiki shi ma ya ce a taimaka ba shi da hali don haka suke roƙonku bayan Allah a taimaka. Duka duka kuma da wannan na shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki Yusuf Bala Abdalla Aminu Abdu Baka Noma sai kuma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shi ne ya sarrafa min na'ura don sada da ku. Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.